ba hagu yanzu wannan abin da kai ka kyauta kenan in zauna in wa mijina girkin ajiye mishi in ya dara kasuwa don ya ci amma ba ka zauna ka cinye shi ko kunya ba ka ji tsakani da Allah. Idan Allah gafara ba da kuɗin yana aka siya ba ko daga gidanku aka ka abincin in ba abincin za ki zauna ne a nan gidan mai ta iya ban da cin abincin. Abu a ce ba ta da hankali ka zazzara ido kana kana kallona. A bikin suna